Ko da ganin wannan sabon al'amari sai Charles ta sake dimo cewa ta rasa abin da ya kamata ta fara yi. Shin za ta tafi can birnin Hindu ne ko kuwa za ta soma zuwa gidan boka Muzaffar ne da ke kusa da ita ta yaƙe shi ta karɓe mashin Galilul Haras tun kafin sarki Nashmir ya iso. Ai idan ta mallaki mashin Galilul Haras ta fi ƙarfin kowa cikin ƙanƙanin lokaci za ta iya hallaka gaba ɗayan makiyanta har ma ta mallaki duniyar gaba ɗaya. Sada Charles ta gama ayyana hakan a zuciyarta sai ta bushe da dariya sannan ta ce hakika boka muzaffar shi da wayo maimakon ya shiga halwar tsafi ta kwana arba'in don ya yi sihirin da zai hana kowa samun damar raba shi da mashin kamata ya fara zuwa ya kashe duk mutanen da ya san za su iya yunkurin raba shi da mashin tukunna nan take Charles ta yanke shawarar ta fara zuwa gidan boka muzaffar ta raba shi da wannan mashi sannan ta je ta hallaka su Aljani maruful dawas ta kama sarki lafaru da ƙarfin tsiya ta zo ta kulle shi a kurkuku har sai ɗanta shaddad ya girma ya ɗauki fansa a kansa ko da gama ayyana hakan sai ta fita daga cikin ɗakin tsafin ta ruga zuwa turakarta. cikin ganganin lokaci ta yi gagarumar shigar yaƙi ta hau doki ta tafi zuwa dajin da gidan boka muzaffar yake tana mai falfal a azababben gudu a kan dokin al'amarin su sadauki na juwar kuwa sai da suka taya su aljani marfuldawas zaman jinya a cikin wannan tsauni har tsawon kwana goma sha hudu sannan su aljani marfuldawas suka warke suka sami kwarin jikinsu nan take suka fara shirin tashi domin su tafi zuwa can da sarki na shimir bayan kowa ya gama kimtsawa sai sadoki na juwar ya dubi aljani barukul masnor ya ce ina mai gargaɗin ka da kada ka kuskura ka kauce umarnina ko kuma ka ce za ka tona mini asiri saboda kaga yanzu za mu koma fada kana shakkar sarki idan har kun ya ji to gangar jiki ta tsira ko da gan faɗa ka sai najuwar ya dubi aljani murful da wasu ce idan muna son mu sami nasarar rushe mulkin mai gidana mu kawar da shi dole ne mu yi abu uku. Abu na farko yanzu zan kama ku na ɗaure ku na kai ku wajensa a matsayin fursunoni. Na san ba zai yi gaggawar hallaka ku ba, sai dai ya sa a kulle ku a kurkuku. Mataki na biyu shine zan shiga tunanin dabarar da zan yi na sace gimbiya Ramlatul Siyam daga turakata a saurance ko a dabarance. Sannan na shirya matakan hallaka dakarun tsaro na fadar yadda idan aka fara yakin za mu sami nasarar kawar da su duka a cikin ƙanƙanin lokaci. shi ko sarki shimir ni ne zan tare shi mu fafata in ya so muna cikin gumurzun sai ku kawo mini ɗauki mu haɗa ƙarfi da ƙarfi mu hallaka shi da zarar sauran dakarun nasa sun ga mun hallaka shi dole ne su yi mu baya a gare mu su dawo ƙarƙashin ikonmu mu sada sadoki najuwar ya zo nan a zancen sa sai aljani Dawas ya dube shi ya ce ya kai wannan sadokin sadokai mun ji duk bayaninka kuma mun gamsu da shi amma muna son mu gana a tsakaninmu idan akwai wani ƙorafi sai mu sanar da kai ko da haka sai sadauki najuwar ya yi murmushe ce ai babu komai ina sauraron ku nan take marful da was rahila da sarki lafaru da najib suka koma gefe daya suka fara tattaunawa inda aljane marful da ya dube su ya ce to kun ji fa abin da wannan sadaukin jarumi ya zo mana da shi anya kuwa ba kwa tunanin cewa akwai yaudara a cikin al'amarin ku tuna fa cewa shine sarkin yakin sarki na shimir tsawon shekaru ta yaya kuke tsammanin cewa zai bijirewa sarkinsa a yanzu ko ji wannan batu sai rahila da sarki lafaru suka yi shiru kamar ba za su ce komai ba kuma hankalinsu ya dugunzuma daga can sai rahila ta yi ajiye zuciya sana ta dubi marful da wasu ta ce a yanzu ba mu da wata hujja da za mu ce ba za mu yadda da wannan jarumi ba tun da inda ya so halaka mu da tuni ya kawar da mu tun da ya kyale mu lallai akwai kamshin gaskiya a cikin zukatansa sai dai ina shakku akan batun gimbiya ramlatul siyam da ya ce shi ya san hikimar da zai ya sace ta. Ina ji a jikina cewa yana da wani shiri na musamman akan gimbiya Ramlatul Siyam don haka dole ne mu sa ido a kansa. Tabbas yanzu ba mu da wani zaɓi wanda ya fi mu bi umarninsa tunda ya fi mu sanin dukkan sirrin fadar sarki na Shimir kuma masu iya magana sun ce da ɗan gari akan ci gari ko kuwa a cikinku akwai mai wata shawarar daban. da jan haka sai aljani marful da lafaru suka dubi juna sannan suka yi shiru rahila ta ce ba mu da wata shawara wacce tafi kawai mu yi Bala mu bi umarnin sadauki najuwar tunda al'amarin ya zama lalube a cikin duhu ba san inda za a dace ba nan take was ya matsa gaban sadauki najuwar ya ce mun amince da dukkan umarninka sai mu tafi kawai ko da haka sai najuwar ya bushe da dariyar farin ciki nan take ya yi nuni da hannunsa zuwa ga marful da rahila da sarki lafaru da najib sai wannan murtuƙeƙiyar sarkar tsafi ta kanana da su kai na tuna banda ni. sai wannan murtuƙeƙiyar sarkar tsafi ta kanana da su su duka ta ɗaure su ta mau amma wannan karon babu wuta a jikin sarkar sarauki najuwar ya dubi aljani barukul masnur ya ce maza ka ɗauki su aljani marful da ka ɗora su a gadon bayanka sannan mu juya mu koma izuwa birnin hindu Nan ke kuwa Barukul Masnur ya cika wannan umarni. Shi ma Najuwar sai ya hau kan Barukul Masnur ya zauna. Nan ke Barukul Masnur ya buɗe fuka-fukansa ya tashi sama ya kama tsala a zabibben gudu yana mai tunkarar birnin Hindu. Hakika inda a ce mutum na nan a lokacin da aljani Barukul Masnur ya ɗauki su aljani Murful Dawas ya tashi da su sama dole ne ya ceka da tsananin mamaki ya sallama wa Ubangiji bisa wannan iko nasa saboda shi kansa Murpuldawas girman halittar jikinsa ta isa abin al'ajabi domin in daga nesa mutum ya hange shi zai yi zaton ko tsauni ne amma sai gashi aljani barukul masnur ya ninka shi girma sau uku tabbas babu wanda ya san iyakar halittun da ke wannan duniya face Allah hakika shine abin tsoro abin da ya zamo mafi cancanta a bauta masa tunda shine ya halicci kowa da komai tafiyar rabin sa kacal aljani barukul masnur ya iso fadar sarki na shimir ko da isowarsa bakin kofar shiga gidan sarautar sai ya tsaya cak sakamakon ganin masu gadin kofar sun ki buɗe musu kofar su shiga ko daga na haka sai sadauki na juwar ya dubi masu gadin ya daka musu tsawa ya ce me kuke jira ne ba ku buɗe mana kofar mun shiga ba ko kuwa ba ku shaida mu bane da jin wannan tambaya sai shugaban masu gadin kofar ya dubi sadauki na juwar cikin girmamawa yarsina ya ce ya shugabana kai hakuri muna kan umarnin sarki ne domin da zai fita bai gaya mana cewa za ku dawo tare da fursunoni ba kuma ka san dokar gidan nan babu wani baƙo da aka yarje wa shiga face da izinin sarki sada sadauki na jiwar ya ji cewar sarki baya nan ya fita sai ya cika da tsananin mamaki gami da tsananin farin ciki saboda sanin cewa ya sami babbar dama da zai iya cika burinsa a sauƙaƙe amma duk da haka dole ne ya bi al'amarin a sannu Najuwar ya dubi shugaban masu gadin kofar ya sake daka masa tsawa a karo na biyu ya ce, Shin za a aikata wani abu ne daban ba tare da izinin sarki ba? Maza kasa a buɗe mana kofar, kada fishin sarki ya tabbata a kanku idan ya dawo. Kuda jaka sai shugaban masu gadin ya sunkuyi da kansa ƙas ya yi shiru kuma ya ƙiya bayar da umarnin a buɗe kofar saboda ya faɗa cikin wasu wasi da fargaba. ko daga naka sai sadauki najuwar ya fusata ainin ya za zata takwabinsa ya dubi shugaban masu gadin kofar ya ce maza ka bayar da umarni a buɗe mana kofa ko yanzu nan na zare maka ruhin numfashinka da dukkan jama'ar taka ko da sai jikin shugaban masu gadin ya kama kyarma bashiri ya dubi yaran nasa ya daka musu tsawa ya ce su yi maza su buɗe kofar nan take kuwa masu gadin suka fara ƙoƙarin buɗe kofar Ita dai wannan kofa ta shiga fadar sarki na Shimir tsawonta ya kai kamu dubu uku. Haka ma fadinta idan aka fara buɗe ta sai an shafe sa'a uku ana janye ta daga sama tana shigewa cikin ƙarƙashin ƙasa. Wata murtuƙeƙe sarkar ƙarfe ce guda biyu a jikin kofar a dama da hagu. Kowace sarka guda akwai aljanu dubu goma waɗanda ke riƙe da ita. Idan za a buɗe kofar aljanun da ke dama ne suke jan wannan sarƙa har sai sun shafe sa'a uku suna jinta sannan za ta gama buɗewa ta ƙule a cikin ƙasa. Haka kuma idan za a rufe ƙofar aljanu dubu goma da ke hagu ne za su yi ta jan sarƙar har tsawon sa'a ukun sannan ƙofar ke rufewa ta tokare da saman ginin fadar. Kaurin wannan ƙofa ya kai kamu ɗari uku kuma an yi ta ne da zallan karfe lu'ulu'u babu wani makami da zai iya yi wa kofar lahani komai ƙarfinsa tsinansa da nauyinsa sai da suna juwar suka yi jira har tsawon sa'a uku sannan kofar ta gama buɗewa suka kunna kai zuwa cikin gidan sarautar da shigarsu sai aljanin murfuddawas da rahila da sarki lafaru da najib suka cika da tsananin mamaki sakamakon ganin tsananin girman gidan da kuma irin gine-ginen da ke cikinsa da kayan kawar da aka shirya tamkar aljannar duniya babu abin da ma ya fi ba su mamaki face ganin yadda aljani barukul masnur ya yi ta tafiya a cikin gidan sarautar bai iso inda aka gina kurkukun gidan ba sai da shafe tafiya mai nisan gaske wacce suka yi a baya tun daga dajin hizrul aswat nan take aljani barkul masnur ya sauko ƙasa ya dira a bakin ƙofar kurkukun darasar ke da wuya sai sadauki najuwar ya dubi masu gadin kurkukun ya ce ga fursunonin sarki ku shigar da su ciki a kulle su har sai na dawo karɓar su nan take waɗansu jibga-jibgan aljanu waɗanda sun ninka aljani barukul masnur sau biyu a girma da kwarjini suka kama sumar fuldawas tamkar shaho ya kama ɗan tsako suka shige da su ya zuwa cikin kurkukun aka yi ta tafiya da su har sai da aka yi doguwar tafiya ana wuce mugayen matakan tsaro sannan aka jefa su a cikin wani ɗaki aka kulle su babu abin da ya firgita su aljani murful da face ganin irin tsananin tsaron kurkukun da kuma irin yanayin ginin da aka yi shi komai jaruntakar mahaluki da karfin sihirinsa bai isa ya iya guduwa ba daga cikin kurkukun ko da suka garkame su aljani murful da a cikin wani kasaitaccen daki sai hankalinsu ya dugunzuma domin ji suka yi kamar an jefa su a cikin rijiya gaba dubu an rufe murfin rijiyar cikin zanen takaici da nadama rahila ta dubi aljani Fuldawas da wasu ta ce hakika mun yi babban kuskure da muka yadda da shawarar sarauki na juwar abin da na fahimta yanzu shine sarki na shimir baya son a kashe mu ne so yake a kawo mu gare shi a raye watakila don ya ɗanɗana mana muguwar azaba ne kafin ya hallaka mu Warjin wannan batu sai cikin sarki lafaru ya ɗori ruwa ya firgita ainihin bai san Sa'adda da ya saki fitsari a wando ba al'amarin da ya sa aljani murfuldawas ya tuntsire da dariya sannan ya daka wa lafar tsawa ya ce kai tsohon azzalumin sarki shin ka manta ne da irin bakin mulkin da ka yi wa mutane a baya ai bai kamata a ce ka zamo matsoraci ba mai gudun azaba tunda babu irin kalar azabar da baka sa an yi wa mutane ba hakika a da can kai kura ne amma yanzu wannan kurar ta zama akuya abin da nake so da kai shine ka kwantar da hankali ka sani cewa mai rai baya kasa motsi Na muku alkawari ba za mu tuzarta ba a cikin wannan kurkuku ta kowace hali sai na ceci rayuwarmu na fitar da mu. Sada Rahila da Sarki Lafaru suka ji wannan batu sai suka cika da tsananin mamaki. Rahila ta dubi Marufal da was ta ce, Kai kuwa ta yaya za ka iya fitar da mu daga cikin wannan mugun kurkuku mai tsananin tsaro haka? Da jin wannan tambaya sai Marufal da was ya yi murmushe ce, Ku zuba ido kawai ku sha kallo. ni ne fa jarumi mai sa'a da rabo wanda komai rintsi da tsanani sai ya fita daga cikin kowane bala'i idan kuka yi la'akari da abubuwan da suka faru a gare mu a baya za ku gane cewa sa'ata ita ce ta kai mu ga kawowa yanzu wani shi ne abin da ya faru ga su aljani marfl-da fuldawas bayan an kawo su fada sarki na shimiyar a matsayin fursunoni al'amarin su sadauki na juwar kuwa lokacin da ya ga an shigar da su aljani marfuldawas cikin kurkuku an je an kulle su sai tafi cikin tsananin farin ciki bisa ganin cewa duk abubuwan da ya tsara don cika burin rayuwarsa suna tafiya daidai babu abin da ma ya ƙara ƙarfafa masa gwiwa face da ya zo ya tarar da cewar sarki Nashmir baya nan abin da ya faɗo masa a rai shine dole ne yanzu ya je ya yi bincike domin ya gano inda sarki Nashmir ya tafi da kuma lokacin da zai dawo domin ya yi sauri ya gama kammala dukkan shirye-shiryensa kafin sarki shimer ya dawo. Kai tsaye sarauki Najuwar ya wuce zuwa gidansa wanda ke can bangare ɗaya a cikin gidan sarautar. Cikin tsananin farin ciki ya shiga gidan, ya wuce zuwa ɗakin halwar tsafinsa ya dukufa. Nan take ya ga abin da ya yi matukar girgiza masa hankali, ya ga cewa ashe ma idan ya cika burinsa a yau ɗin ma tsugunne bata ƙare ba, akwai gagarumar masifa a gabansa. ba wani abu bane sadauki najuwar ya gani ba a cikin madubin tsafinsa face rincaɓewar masifaffen yaƙi tsakanin boka muzaffar sarki na shimer da charles a can gidan boka muzaffar da ke birnin kufa a dokar daji su ukun suna yaƙar juna ne akan abu ɗaya ba wani abu bane face mashin galilul haras mashin na jingine a jikin ɗakin tsafin boka muzaffar amma an rasa wanda zai sami nasarar ɗaukar mashin a tsakaninsu su ukun domin sun wanzu a cikin kaiwa junansu sara da suka cikin bakin zafin nama juriya da jarumtaka ta gaban kwatance kuma kowanensu yana amfani ne da dukkan karfin damtsansa da karfin tsafinsa duk sata takwabinsu suka haɗu sai dai kaga tartsatsin wuta na tashi gami da hayaki duk wanda aka sari jikinsa kuwa sai ka ji kamar karfe aka sara makamin baya tasiri haka kuma babu wanda yake da alamar gajiya a cikin yaƙi alhalin Kwanan su goma sha hudu kenan anan suna wannan masifafan yaƙi a waje ɗaya har ta kai cewa sun rugurguza gaba ɗayan ginin gidan na boka mazafar tamkar ginin bai taɓa wanzuwa ba komai da ke cikin gidan ya ƙone ya zama toka mashin galilul haras ne kaɗai ko ƙwarzanewa bai yi ba sarauki najuwar ya ci gaba da bincike domin ya gano wanda zai sami nasarar ɗaukar mashin na galilu haras a tsakanin matsafan uku amma sai abu ya gagara ya sake yin bincike a kan sa'ad da yakin nasu zai zo ƙarshe amma abu da ya gagara al'amarin da ya dugun zuma hankalin sadauki na juwar kenan ainihin fiye da koyaushe ya fusata har ya maka madubin tsafin nasa a ƙas ya tarwatse nan fa ya zauna ya yi tagumi yana tunanin abin da ya kamata ya yi sai da ya daɗe a zaune cikin wannan hali sannan ya yanke shawarar cewa duk da zai dole ne a cikin wannan dare ya mallaki gimbiya ramlatul siyam kuma ya mallaki karagar mulkin sarki na Shimir. Kwa yau ɗin ne kaɗai ya sadu da gimbiya Ramlatisiyam kuma ya zauna a kan karagar mulkin. Ai ya gama cika burinsa na duniya, bai ƙi ba ma ajalinsa ya riske shi. Tunda ya yi abin da babu wani mahaluki da ya isa ya yi shi a doron ƙasa. Ko ba komai ba zai yi mutuwar banza ba wacce za a manta da shi. Dole ne a rinka tunawa da shi a cikin tarihin mazanjiya. waɗanda suka yi gagarumar bajintar da ba za a taɓa mantawa ba. Kwada sadauki na juwar ya gama ayyana hakan sai ya miƙe zumbur ya fita daga cikin gidan bai zame ko ina ba sai inda aljani barukul masnur yake a cikin gidan sarautar. Irin su aljani barukul masnur sun kai su miliyan ɗaya da rabi a cikin dakarun da ke tsaron fada sarki na shimir kuma dukkaninsu sun fito ne daga wata zuri'a ta aljanu a birnin hindu tun da zuri'ar tasu ta wanzu a doron ƙasa suka kasance bayi ba su taɓa samun 'yancin kansu ba a wajen 'yan uwansu aljanu da manyan bokan duniya na jinsin bil'adama wani babban abin takaici a gare su shine sun kasance 'yan tsiraru a cikin al'ummar aljanu na birnin hindu kuma an kafa musu karan tsana shi yasa ake karar da dukkan rayuwarsu a cikin bauta iyaye da kakanninsu da wannan baƙin ciki suka tsufa suka mutu domin sun san cewa har abada ba za su iya yin tawaye ba don su kwaci 'yancin kansu Lokacin da sadauki Najuwar ya riski aljani Barkul Masnur sai ya ja shi zuwa cikin wani ɗaki suka kaɗe ta a inda babu wanda zai ji abin da za su tattauna. Najuwar ya dubi Barkul Masnur ya ce, Na ji daɗi da ka rufa mini asiri ba ka gaya wa kowa sirrina ba. Bisa wannan dalili yanzu zan yi wa zuri'arku gaba ɗayanta gatan da ba a taɓa yi muku ba. Ka sani cewa a cikin shekara guda sau ɗaya jal ake baku hutun aikin bauta To ne yanzu na ba ku hutu na tsawon wata uku kuma a yau na shirya muku walima ta musamman a cikin fadar mai girma na Shimir. Kwarci wannan batu sai idanun Barkul Masnor suka zazzaro ya cika da tsananin tsoro ya ce haba ya shugabana ai idan ka yaka sarki ya dawo sai ya sa an hallaka mu gaba ɗaya mu kai kanka ba za ka tsira daga sharrinsa ba. Kwarci wannan batu sai Najuwar ya bushe da dariya ya ce kasan dai idan sarki baya nan babu mai ba da umarni a gidan nan sai ni. ko ba haka bane barukul masnur ya ce haka yake najuwar ya ce maza ka je ka sami ragowar yan uwanka su duka ka gaya musu cewa ina neman su yanzu yanzu a fada ko daga mafadin hakan sai najuwar ya ɓace bat bai bayyana a ko ina ba sai a fadar sarki nashmir inda karagal mulki take bayyana sake da wuya sai ya baiwa barori da kuyangi umarnin su je su kawo abinci da abin sha iri-iri wanda za a yi walima da shi nan take kuwa bororin da kuyangin suka cika wannan umarni cikin 'yan daƙiƙu kaɗan faruwa kan ke da wuya sai ga gaba ɗayan zuwarar su aljani burkul sun bayyana a fadar al'amarin da ya matukar baiwa gaba ɗayan dakarun tsaro na gidan mamaki kenan domin hakan ba ta taɓa faruwa ba tun da sarki na shimir ya hau kan karagal mulki bayan zuri'ar su aljani barkul sun gama halara gaba ɗayansu kimanin su miliyan ɗaya da rabi sai sadauki najuwar ya daka tsawa ga sauran dakaru barori da bayi da ke cikin fadar ya ce ko ya fita ya bar shi da zuri'ar subarukul masnur da kuma najib nan take kuwa aka bi wannan umarni bayan kowa ya gama fita ne sai najuwar ya sa aka kulle dukkan kofofi da tagogin fadar don kada ma wani ya ji abin da za su tattauna ba tare da bata wani lokaci ba najuwar ya bai wasu aljani burkul masnur umarni suka fara walima saboda tsananin farin ciki da mamaki ba su san sa'ad da suka kama bushasha ba har ma wasu suka rinka kaɗe-kaɗe da rairayi wasu ma suka yi ta shan ruwan barasa kai ka ce a cikin gidajensu suke ba a fadar mai girma sarki na shimir ba shi kansa najuwar sai da ya shagala ya yi ta rawa a cikinsu yana nishaɗi bayan kowa ya ci ya gyatse sai sadauki najuwar ya tafi kai tsaye ya zuwa kan karagar sarki na shimir ya zauna a kanta ya harɗe ƙafafuwansa ko daga naka sai gaba ɗayan aljanun suka firgice suka kama kuka suna roƙon najuwar da ya ba su umarnin su fice daga fadar don kada sarki na shimir ya dawo a yanzu ya ga abin da ke faruwa ya sa a hallaka su su duka kwarji wannan batu sai najuwar ya bushe da dariya lokaci guda kuma ya ya fuska ya ce ya kwana zuri'a ta aljanu da ba su da gata a wannan ƙasa tamu shin kun yi imanin cewa ni ne wazirin sarki na shimir duka suka amsa da na'am Najuwar ya ci gaba da bayani yana cewa fiye da shekaru dubu arba'in ba ku taɓa samun ‘yancin kanku ba, iyayenku da kakanninku duk a cikin ƙangin bauta suka mutu. Yau ne Najuwar zan kwato muku ‘yancinku. Ko da jaka sai gaba ɗayan aljanun suka ruɗe da shewa cikin tsananin murna har sai da Najuwar ya ɗaga hannunsa sama sana suka yi tsit kamar mutuwa ta gifta. Najwar ya ci gaba da cewa ku sani cewa da kaɗan sarki na Shimir ya fi ni jarumtaka da ƙarfin sihirin tsafi. To ni ma na gaji da yi masa bauta babu ci gaba. Yau ne ranar da na sami damar da zan yi masa tawaye amma sai idan kun bani haɗin kai sannan ni da ku za mu sami mu. Ina tabbatar muku da cewa sarki na Shimir ya tafi wani gagarumin yaƙi shi kaɗai yaƙin da ba zai taɓa tsira da rayuwarsa ba. Yanzu zan nuna muku zahiri ku gani da idanunku. Ko da gan faɗi haka sai ya yi nuni da hannunsa zuwa ga jikin bangon fadar. Nan take suka ga taswirar hoton gumurzun da ake yi tsakanin sarki na Shimer da su boka muzaffar. Al'amarin da ya matukar su mamaki kenan. Najuwar ya sake nuna bangon da hannunsa hoton komai ya ɗauke sannan ya ce na yi bincike a cikin tsafina na gano cewa za a kashe sarki a wannan yaƙi saboda haka a daren yau ina son ku bani haɗin kai mu je mu yi juyin mulki cikin shan mata, domin idan muka bari har dakarun gidan nan. suka san cewa sarki mutuwa zai yi to kuwa za su ɗora ‘yarsa ne a kan karagarsa idan kuwa haka ta faru ‘yancinku da nake son na karɓo muku ya suɓuce kenan har abada domin da zarar ramlatul siyam ta zauna a kan karagal mulki za ta sami dukkan karfin sihirin tsafi irin na mahaifinta kun ga kenan ba zan taɓa iya yi mata juyin mulki ba lallai da zafi-zafi akan bugi ƙarfe idan kuwa aka bari ya huce Shi kenan ba zai lankwasu ba Sada Najwar ya zo nan a jawabinsa sai gaba ɗayan aljanun suka ruɗe da shewa suna masu cewa sun ba shi haɗin kai ɗari bisa ɗari. Nan take farin ciki ya lullube Najwar ya sallame su akan cewar da zarar dare ya raba su dawo nan fada yana neman su. Nan take aljanun gaba ɗaya suka tafi suka bar shi shi kaɗai tare da aljani Barukul Masnur. Aljani Barukul Masnur ya dubi Najwar cikin murmushi ya ce tabbas yanzu na gamsu cewa duk abin da ka tsara zai tabbata amma muna da matsala guda ɗaya ya za mu yi da su aljani was waɗanda su ma sun zo ne domin su mallaki gimbiya kuma ta yaya za ka fito da gimbiya daga cikin gidanta alhalin kasancewa ba za mu iya kawar da dakarun da ke tsaronta ba lokacin da sadauki na juwar ya ji wannan batu sai ya bushe da dariya har da faduwa ƙasa daga kan karagal mulkin kamar ba zai daina ba daga can sai ya tsagaita da dariyar tare da nutsuwa ya dubi aljani burkul masnur ya ce ai ni ba na yin kwaina sai da zakara tuni na yi bincike a kan yadda zan sami wannan nasara kuma na ga mafita don haka ka zuba ido za ka sha mamaki nan da cikar sa'a ɗaya jal zan zo maka da gimbiya ramlal tilsiyam kuma a cikin gidanka za mu uwaita har sai mun sami nasarar juyin mulki sannan za a fito da ita a ɗaura aure na da ita gama faɗa hakan ke da wuya sai najuwar ya ɓace bat. ko daga haka sai shi ma aljani barukul masnur ya sauri ya bar cikin fadar Al'amarin sauran dakaru bayi da barori da kuyangin da ke hidima a cikin gidan sarautar Sarki Nashmir kuwa, lokacin da suka ga Najuwar ya zo da sabbin al'amura a gidan sarautar sai suka cika da tsananin mamaki, amma da yake sun san cewa yana matukar shakkar sarki kuma yana matukar biyayya a gare shi sai suka zata cewa abin da yake yi da sanin sarki yake yinsa. A can kurkuku kuwa hankalin Rahila da na sarki Lafaru ya dugunzuma ainihin sun kasa zaune sun kasa tsaye. sai kai kawo suke yi a cikin kurkukun domin ganin suke kamar shi kenan sun shiga inda ba za su taɓa fita ba sai dai a fitar da gawarsu shi kuwa jani marful da was ko a jikinsa wai an mitsi tsini kakkaura da ma ya ga su rahila sun damu ainun sai kawai ya shingida ya kama rera wata waka. ko da ya nisa a cikin wakar sai fashe da kuka saboda ya tuno da masoyarsa marigayyar shimin ko da rahila da lafaru suka ga aljani marful da was ya kama kuka sai su ma ka fara kukan domin a su zuciyarsa ce ta karaya bisa samun kubutarsu suna cikin wannan hali ne wani badakari ya dufafo ɗakin da suke ciki ɗauke da abincin su rahila an kawo musu abincin ne saboda sanin cewa su mutane ne idan ba a basu abinci ba za su iya shiga mugun hali ko ma su rasa rayuwarsu ga baki ɗaya daisawar badakaran sai ya buɗe wata 'yar ƙaramar taga ya zoro kwanan abincin kafin ya jinya nusa tuni aljani murfuldawas ya rike shi nan take badakara ya zama dan minini ya shige cikin kurkukun faruwar hakan ke da wuya sai murfuldawas ya da siffarsa gaba daya ta koma irin ta wannan badakare yana dafa rahila da lafaru sai suka zama yan mini-mini nan take ya ɗauke su ya ɗora su akan kafaɗarsa sannan ya fice daga cikin kurkukun kamar yadda danshi ke ratsa ƙasa suka bar wannan badakare kulla a cikin kurkukun yana kwance ya kasa koda motsawa maruful dawas ya ci gaba da tafiya a cikin kurkukun a siffar wannan ba da kare duk inda ya je sai ga an buɗe masa ƙofa ya wuce rahila da lafar kuwa sai tsalle-tsalle suke akan kafaɗarsa suna tsananin murna bisa ganin sun fito daga cikin wannan kurkuku saboda ƙanƙantar lahira da lafaru girmasu bai wuce na tsayin babban ɗan yatsa ba. Babu wanda ya gansu a kan kafaɗar Marufil Dawas har suka fice gaba ɗaya daga cikin kurkukun. Sannan suka isa wani saƙo inda babu kuwa. A sanane Marufil Dawas ya ɗaga tafin hannunsa daidai kafaɗarsa. Rahila da Lafaru suka durƙo kan tafin hannunsa sannan ya sauko da su ƙasa daidai fuskarsa ya ce da su. Kun gaskata magana ta cewar zan iya kubutar da mu? Rahila da Lafaru suka gida kai a tare cikin murmushi. Rahila ta ce, Tabbas, mun gamsu, yanzu kuma menene abin yi na gaba? Dawas ya ce, Na ja na cewa Najuwar yaudarar mu zai yi, ba zai yadda mu mallaki gimbiya Ramlatul Siyam ba, dole ne yanzu mu nemi inda gidan gimbiya Ramlatul Siyam yake domin mu je mu sace ta, mu gudu gaba ɗaya. Da ci wannan batu sai farin ciki ya lullube Rahila da Lafaru suka ce, Kawai a tafi, har aljani Dawas ya yunkura zai fita daga cikin saƙon da suka ɓuya, sai ya dawo da baya ya tsaya al'amarin da ya baiwa su rahila mamaki kenan rahila ta dube shi ceken firgici ta ce ya kai sarkin sadaukan aljanu menene dalilin da ya sa ka dawo da baya cikin alamun tsananin damuwa aljani murfuldawas ya dubi rahila kamar da kuka ya ce yake wannan ya sarki ki sani cewa yanzu ne za mu tunkari masifar da tafi duk wacce ta same mu a baya don haka zan iya rasa rayuwata kuma kuma za ku iya rasa taku kafin mu je zan yi miki tambaya ta ƙarshe ina son ke faɗa mini iyakar gaskiyarki, shin idan na gama biya muku buƙatar ku, za ku cika ki a gare mu? Shin da gaske ne za ki kai ni inda kika ɓoye wasiyar masoyata? Lokacin da Rahila ta ji wannan tambayoyi sai idanunta suka ciko da kwalla har waye ya zubo mata sannan ta ce, Na rantse da darajar gemun mahaifina zan zamo mai cika alƙawari a gare ka, kuma lallai zan kai ka inda wasiyar masoyarka Rashmin take. Da jin haka sai farin ciki ya lullube aljani marubul da was ya mayar da surahila rahila zuwa kan kafadarsa sannan ya fito daga cikin sakon da suka buya ya ci gaba da tafiya yana neman ɓangaren da gidan gimbiya ramlatul siyam yake duk inda yake wucewa dakaru ne tsibi-tsibi da zarar ya ga ana kallonsa sai hankalinsa ya tashi don gudun kada a gano cewar shi ba hadimin gidan ba ne al'amarin sadauki na juwar kuwa lokacin da ya ɓace daga fadar sarki na shimir bai bayyana akwai ina ba sai a ƙofar gidan gimbiya Ramlat Siyam ko da masu gadin gidan suka ganshi sai suka buɗe masa ƙofar gidan da sauri ya kunna kai ciki Na juwar bai isa inda turakar gimbiya take ba sai bayan ya yi tafiyar rabin sa'a ya so a ce ya isa turakar da wuri ta hanyar amfani da ƙarfin sihirinsa amma da yake sihirin tsafi baya tasiri a gidan gimbiya Ramlat Siyam dole ya haƙura ya shafe wannan doguwar tafiya shi kansa ya san cewa bai isa ya je ya ɗauko gimbiya ba da ƙarfin sihiri ko da ƙarfin dantse sai dai idan gimbiya ce da kanta ta amince ta biyo shi ko ina a cikin gidan dakaru ne na tsaro manya-manyan sadaukan aljanu da bil'adama masu yawan gaske yadda komai jarumtakar mutum ko aljan idan suka yi masa rubdugu dole ne su sami nasara a kansa lokacin da najuwar ya iso tsakiyar turakar gimbiya ramlatul sai aka tsayar da shi a nan domin a nan ne iyakarsa bai isa ya matsa gaba ba babu wanda yake wuce wannan wuri ya isa har cikin turakar gimbiya face sarki na shimer da kansa ko da aka tsaye da najuwar sai kuwa ya tsaya cak ba tare da wata gardama ba sannan ya ce aje a gaya wa gimbiya cewa sarki ne ya ba shi saƙo ya kawo mata nanana aka je aka sanar da ita sai ta ce a komo a gaya masa cewar